Assalamu alaikum wa rahmatullah wa masu masoya masu bibiyar wannan tasha ta mata Adal TV. Muna yi muku barka da haka Zai yi amfani da wannan dama na yi miƙa safin gaisuwa tare dukkanin ilahirin al'ummar musulmi da ke bibiyar wannan tasha tamu ta Adal TV. Muna jinjina muku muna godiya sosai da irin wannan goyon baya da kuke muna muna godiya sosai da irin wannan goyon baya da ake yi muna ɗari bisa ɗari da fatar allah ubangiji ya sa mu dace gaba ke ɗaya muna godiya sosai insha allah muna ganin irin goyon bayan da kuke mana duk da yake wannan sabon tasha ne da muka buɗa amma mun ga cikin ɗan lokaci kalilan irin haɗin kan da 'yan uwa musulmi suke mana suke bamu muna ganin ci gaba sosai a cikin wannan tafiyar insha Allah fatar Allah ubangiji ya sa a dore akan amin su ma'amin kuma muna mana barka da wannan sabon shekara muna mana barka da wannan wata na ramadan da ke fuskantar mu insha Allah muna ma yan uwa albishar da cewa insha Allah wannan gidan TV namu zai dore da kamuku askar azkar subah wal musa'i irin askar in safiya da yamma da muka rika kamuku muna zan kamuku a kowace rana ta litinin insha Allah za mu ci gaba da ka su hatta a cikin wannan wata na ramadan insha Allah za mu ci gaba da muku su kuma za mu ci gaba da muku tsarabar tamu ta ramadan wadda muke zan muku kwana biyu zuwa kwana biyu zuwa kwana uku haka insha Allah za mu ci gaba da muku su a cikin wannan wata na ramadan insha Allah za mu muku irin askar addu'o'in da ya kamata mai azumi ya rika yi da lokacin sharuwa da sauransu insha Allah muna godiya sosai da irin goyon baya Allah ubangiji gija. sa mu dori a hakan insha Allah kuma da wanda yake sabon zuwa ne a wannan tasha mu ya yi haƙuri ya danna muna wannan alama ta subscribe da ƙararrawa domin ta haka ne za ku rika samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe da zarar mun dora insha Allah kuma ga mai buƙatar shiga mu na telegram mun dora link a nan zai mutum idan ya shiga cikin wurin description na wannan video zai ga ƙasa inda aka rubuta wannan shine link in work din namu zai danna rubutu wannan bula akwai rubutu bula da zai gani to za ka danna shi kai tsaye za a kai ka cikin work din namu na telegram insha Allah an gode sosai za mu shiga wata ramadan laifin da ku yafe min dan darajar wata rahama maraba watan azumi za mu shiga wata ramadan laifin da mun kai a yafe muna dan darajar wata rahama yan kasuwa ku sauke farashi dan darajar wata masu kuɗi ku yo sadaka don darajar wata ramadan masu miliki ku sadaka don darajar wata ramadan mu ɗauki niyyar istighfari don falalar wata ramadan ramadan karim ramadan Ramadan Karim Ramadan muna maraba wata azumi za mu shiga wata Ramadan laifin da mun kai a yafe muna dan darajar watan rahama. Wato ainihin ku subiri da mana subscribe sannan ku danne wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube. sa mu ta'adar TV. Kwai kenan.